الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على رحيم خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka da sake saduwa a yanar cibiyar mai albarka inda muke tunatuni tarihin suna da gajiyar wuta muna da kitabun kahara za mu tashi a bakin da ke da daya babin istinjani بسم الله الرحمن الرحيم قال المسلم علينا رحمه الله باب الاستجاء والتجارة حدثنا بشر بن مسلم وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي هاي عن مسلم بن عن قوة عن عائشة قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب عبدكم إلى العائشة فليدع معه ثلاثة إن أردنا ساعة يستطيع منهن فإنها تجد الحرب Imam Abu Dawud yace babu ittijaj bil ijara wannan babu zai nuna magana game da tsarki da duwatsu dama amma ya fara kawo babin sarki da duwatsu sannan istinja kalmar istinja tana ɗaukar ma'anar yin sarki da duwatsu tana ɗaukar ma'anar yin sarki da ruwa abin da istinja igalashin najwa da an gudar da kazanta da da mai aka gudar da kazanta ana cewa istinja sai ka nuna babu istinja da shijara babu wanda zai magana game da sarki da kusan da kazanta daga wurin guda biyu da duci mene ne hukuncin haka a musulunci يقامنا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغد النبي إذا سيوم يمشي من باين غري فليذهب معه بثلاثة أحجار يجد سوى سوى na yi bayani cewa ina ganin mai zuwa su kula uku dutse mai ma'ana ba suna ba wata irin dutse guda mu shi namu ya da gefe guda ya yi amfani da shi ya guda saboda ka da ake yi dutse guda uku ma'anar dutse ba ba sunan dutse ba ba dole bane ya kasance fara kaya biyu amma dole sai ya kasance yana da wurin da ake shafa su rubuta shi in ce yana da biyu ya yi shafa da ɗaya so biyu ya yi shafa da ɗaya so ya yi da dutse guda guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da dutse guda uku yastaqibu bihinna wanda zai yi sarki da su sai yastaqibu bihinna sai kasance tayyib sai kasance mai sarki zai kusa da kusa da kadanta da wayannan duwatsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna la tujzibu anhu hakika wa'annan suna cikin kuma wannan da suke daga da kuma suna cewa duki yana da ta kuma wanda shi ne mata shine mazhabar hanafiya da shafiya cewa duki yana da ta ba sai ka sa ruwa ba sannan duki ana amfani da shi ko akwai ruwa ko babu ruwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hu yusibu an ya ci san mai kuma wannan na farko na tafiya kan cewa da duki ya ci sa ba sai an sa ruwa ba sannan wannan shine nasi ne kuma kan cewa ana buƙatar in Kuka yi inda muka fito ana magana shi abin ake saki da su ina da magana zuciya da kuma sun zai magana wannan shi nuna a akan kauli mafi min jaye cewa duk inda bai kai ko ba ya in mutum ya yi da zuciya guda biyu ko da ya rika yi ya fito babu komi inda sashin malikiya da wasu daga cikin malamai suna ganin yayi amma inda mafi yawan malamai bai yi ba sai amfani da dutse dole suna yi amfani da dutse ko da dutse da ya fito babu komi wata malamai a da suke cewa da ma'anar uku din ita kanta ma'anar abin da ake nufi ce ya kasance a kallon sai uku ba ma'anar kawai sarki ake nufi ba akwai ma'anar sarki akwai ma'anar ya kasance Allah Allah uku ya ma'anar sarki ko da ta yi uku ya kasance da yi ba sai ka kara ka da ku amma ne sai ka yi ko kuma ka yi kasa da ku ya kasance ya yi sai ka kara ka shi ke kuka a kasance wanda ya fi inganci domin dukkanin yana da suka zo a irin wannan babin suna magana ne game da dutse dutse guda uku kuma game da muka gani wannan shi ne na cewa ba dutse ya yi za a shi an ba su ne da ke mazaba a kowane ne fa ya imamu shafi a rahimahullah amma ta kai malamai suna kan cewa ba san ba sai ya yi amma ka ga wasu malamai ke da ra'ayin cewa fere tutse zan gome bayani a kan su biyu mun ka zo ba ya yi. ba muni bai tunani ya ce ta sana bin maso abu usman al-kawatani suna ne a samun tuba su ta sun mai tura da suke shi ya ce a ta sana ku taiba bin sa'i da shakin ku taiba bin sa'i bin jami'in bin karif abuwa ja al-babulani suna ne a samun tuba su ta sun mai tura da shi wata wannan abu da yana da malamin guda biyu ya ce na malamin na ko shi ne sa'id bin maso malami na da biyu shi ne mutaiba bin sa'id duk su duk kala sun ce wata na ji wannan hadisin gare su kuka sun ce mai sun ce hadisa yaqub ya ko al-qari al-madani duka ne shi ma sabu su sun da sun wajen mai hadisi illa bin maja ibn maja ne kawai bai yi waya gare ba an abi hadin abi hadin ne kalma shi ne dinar al-madani shi ma suka ne a sa hutu sun ta sun yi yi riwaya gare shi an muslim bin kur shi ma almajani amma shi makabulun ne makbulun ne abu dawud da ibn majah kawai sun ka yi samai hadisi القوة العائشة قوة ابن الزبير بن الأوام قوة عائشة تابعي إرغس في فقار المدينة السبع إذا قيل من في العلم السبع مفهوم روايتهم ليست عن العلم خارجة قل هم عبيد الله قوة قاسم أبو بكر سعيد سليمان خارجة وإذا سورة فقار المدينة قد أبقي وأن محمد بن الزبير إرغس في السبع إرغس في مني مني تابعي wanda yake shi yawan yawan riwaya ga Aisha alal itlaq babu cikin cikin ta ga babu wanda yake yawan yin riwaya ga Aisha da Urwa ibn Zubair kuma wannan bayan da illa da cewa dan dan dan dan ne dan dan dan wata ce asma'u binti Abi Bakr Siddiq saboda ka shi yana shiga inda take a lokacin da sauran ruwa ba su shiga inda take yana shiga da dare yana shiga da rana sauran ruwa ta za su ta hadisi sai zo sai za su hijabi sannan su yi riwaya da gare ta amma shi da Qasim ibn Muhammad ba su haka sai sun yi sa taɓa hijabi sannan za su yi mata magana saboda haka suka tafi kuma ga wajen hadisi shi kuma ya fi katin domin shi kowa yana da yawan tambaya wanda ke katin bin muhammad yana da yawan kunya yana yin shi shi ba baya magana sai kasance yawan tambayar da farkon bin zuwa ke da shi ya sa yawan wajen hadisi da yawa daga aisha kai sai da ya tsammani sai da ya tsammani cewa duk ma hadisi aisha shi ya ruwaito su sai da ya tsammani cewa duk abin da aisha sun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san shi yake cewa wala qad ra'aytu qabla mawti aisha bi arba'i hijajin aw khums hijajin wa ana aqulu law ma tatil yawma ma tajibtu ala hadithin faraktu fihi alma yace na ga kaina kafin aisha ta musu mutu ta rasu shekara ko shekara biyar suna cewa ko da ta mutu yau dan da dama game da wani hadisi da aka yace wanda ba rawaito shi ba wata ko da yake yawan ruwa ya ga yake masa ba ko da ya hada ta kanta rasu da shekarar biyar ma shi ya gama da ilimin ta gaba daya ya ɗaya daga cikin manyan manyan tafiya da yake na inda asabu kutubi sita an aisha kuma mu'minina rabbi Allah wa anha wa arda cikin mutum bakwai wanda sun karɓi kuma yawan wani hadisi daga manzon sallallahu alaihi a حدثنا a الله بن محمد الربيعي قال حدثنا عن عن عن ابنه خزيمة عن مهادته بن خزيمة بن قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعة فقال من ثلاثة أحجار ليس فيها رجل قال أبو داود وكذا رواه أبو إسحاق قوم غير عن الشام فأجل wanda na da zai gabata gaba ɗaya mutanen madina ne banda malama abu gawo da ko sai ibi masu da kuma bin da yi sauran su gaba ɗaya dukkanin su mutanen mutanen madina a imam abu gawo da ya kuma kawo da hadisin ko zai ma da ya sabi da wanda ya lawa sai ka cewa su ila rasulullahi sallallahu yi tibaba an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da yin sarki fa yake bi talatati ana yin sarki da guda uku wato in kana kusa shi bai magana kuwa ba sai magana biki ana yin sai na biki guda kuta su ne yi muni yi muni da biki yanzu za su tafi shi kuma yi magana biki yace da biki guda uku ake yi laisa fiha rajiya ba waɗanda babu kashin dabba a ciki sai ku bayan cewa kashin dabba ba a yin tsaki da shi saboda in ma dai dabbar da ake cin abinci da ita abinci ita wanda ake cin naman ta ne kashin ta zai kasance abinci ga aljanu idan da mace kuma dabbar da ba a cin abincin ba a cin naman ta ne da ta ba a yi ba a yi da ita wannan ke nan da ne wannan cikin cikin hukunci saboda ba a amfani da dutse ba a amfani da kashin dabba domin gudanar da najasa ko kuma yi da sauransu shi ma wannan hadisi kun ga ba da irin hukunci ya wancan hadisi ya bai wanda shi bai suna magana kan abu ɗaya kan ana yin tsarki ne da ana yin tsarki ne da duwatsu kuma abu da wannan babin da ya kawo ina hadisan guda biyu إذن ولا يجوز على أن عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أبو عاشر رجل حديث إلى أصحاب السنن الأربعة قال حدثنا أبو معاوية محمد بن أحد قبيل قبيل الكوفي فإن ما كانوا مسلمين لا يشرك المسلمين أما الشعب بالقوة وشد القوة كما قلت في البيت يمشي ويتصور يمشي بما فيه كل ما كان بلا تنمية أما إذا كان يشير فيه ويوسع في الغاية ولما تغير الغاية أما الغاية shi kuma wani kuma a cikin da yake wai kuwa da zababani daga Aisha yana cikin إسرائيل وسنة قوة من إسرائيل كشيء على المدينة إسرائيل على المدينة تشاد بروى عن أبيه عن عائشة يقول ببشر وبشر عائشة يقول إسرائيل إسرائيل يجب الأمر بين بين خزيمة المدني مقبول أخرج له أبو داود وابن ماجه ابن ماجه وابن ماجه an amara bin kuzaima an kan kuzaima bin sadi kuzaima kuzaima sadi ta hanyar da bai tona ne da suka ne a samu sunan sun bai tuna ya tsaye an kuzaima bin sadi da ta wasu a wasu da bawa da sallam wanda an ce shahada ta yi shaidu shi na tana da yadda shaidu mutum biyu ne ya kan ko shi kawo shaidu in ana bukatar shaidu mutum biyu ya kawo shaidu a nan sun zance shaidu ne shaidu mutum biyu ne na shi ake ce mai bishira da ta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ciniki da wani da kuma balarabi suka yi ciniki sai sabani ya shiga dan zo sallallahu ce ga ya mun kai sai kuma balarabi ya ce a ga yadda an kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ta shiru sai kuma ya shi sai shi daga lokacin shi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kuma kana akai sai ce saboda na ba ta fadi ya abin da kuma shi ne ne ka da sallallahu alaihi wasallam ya ce shi duk yana na shi shi duk yana da shi da na shafi ce mai kushi da shiru wata wanda shiru ne yin daidai da shiru musulmi mutumin madina ne uzaima bin tabi al-ansari wata kuma amara ko uzaima dan dan shiru ne nan ko bin uzaima bin tabi ne shi na cikin muslim da abu muslim قال أبو داود أبو داود وكذلك رواه أبو أسامة وابن نمير عن هشام أشم وشيء ذلك ويوم ولا يبقى هشام أبو معاوية mun kace suka a sabu kuskure sun ga jami'a jinsi to nan abu da ya ce akwai mutum biyu sun kuma wata wannan hadisin daga insha wancan wancan abu da waya ya ce na farko sako wannan abu usama sunan shi Ahmad ibn Usama shi ma ta tsari a sabu su suka sun wato mai hadisi shi ma ya wato shi daga insha haka nan ibn Umayr Abdullah ibn Umayr wanda ya sha wuce mu abu da ya ce shi ma ya wato wannan hadisin daga insha ibn Umayr babu bi istibra حدثنا قتيبة بن سعيد وخالد بن هشام عن مقرئ قال حدثنا عبد الله بن التوأم حاء وأخبرنا عبد بن عون قال قال أخبرنا أبو يعقوب عن التوأم عن عبد الله بن أبي هريرة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله خلقه في قوم يقول المقبال فقال ما هذا يا عمر lokacin da ya fitsari fitsari mai wato mai ba wanda ya yi tafi suke da da fitsari wannan kuma wannan kuma ba ce yin istibra babu yin magana cewa idan mutum ya yi fitsari tabbata fitsari ya gama fita gaba daya wata ya sace shi gaba daya gama fita shi ne istibra ana ce ma istibra wa yayin ah, mai wada shi zama wata ta istibra ya kasance cewa wata ta kai abin a cikin cikin ta an tabbata babu ciki shi ne istibra wata an tabbata kun ya da babu ciki shi ne ce nan babu fil istibra ba su kun zai mana magana game da istibra a da wanda rahimahullah ya kawo hadisin ummu mu'minin Aisha radiyallahu anha take cewa ba da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsari fa tsara kuma kallon khalfahu kullu imanin sai kuma ya tashi da wani koyin ruwa yana da annabi sallallahu alaihi yana da wata bayan yana da rayuwa fakala sai annabi sallallahu alaihi ya ce da ya tashi ya ce ma hada ya umar ina wannan ya umar ka ji wanda ruwa wajen tsari fakala sai ce hada ma un tatawabbu bihi wannan ruwa ne ni kawo maka tatawabbu bihi to ba ka ji na malamin su mai fassara ne na farko a yi ruwan lokaci wata ka wanke jikin ka karo ya tsarki da shi ana ce mai kuma akan wannan ma'anar ne abu ya kai kuma shi cewa ta ba ku yi irin alwala ta tura wata ka wanke kai kai tsarki da shi ka wanke ka wanke kamar yadda ya taɓa ga hannunka akan shi ce sai mai kawo mai ki ce Ibrahim shi dole ne sai da ruwa ko kuma annabi sun tsaya shi da ruwa ko bai Allah ba shi yasa Imam Abu Dawud ya kawo shi wasu mun suka ce ma'ana ka wala da kai irin a wala da shari'a amma akan haka bai da wani ma'ana a cikin wannan bada haka ya da sun ne da rubu sai ce ma ku yi kullu ma buntu wala tawadda sai kuma ya ce ba ku sai ga ce ba ko wace ne ba ki sani a wala in sa ruwa in mulki in zuta da ni fitsari ki sa ruwa in mulki dalilin da nuna mana cewa ta ruwa yawanci shi ya fi da ruwan wurin arwala wurin fitsari don kun yi fitsari ba ya kai sanai ya wani waje ya yi ya yi amma sun cewa ya fi da shi wurin fitsari don suka ce wannan al'ummu al'umma wuri yana nufin a tsarki yana ce ma irin kaki da wani jiki da tsayin su zai mutum shi ma na ce mai al'ummu sai da cewa ma'u min kulla ma kuntu ana tawadda ba ba mun shi lokacin da ni fitari in in sa ruwa da wanki ba walau fa azu la kan sunna na kunce da ka yarda da suna da mutane dole sai ruwa ke ko dole sai sun sa ba ko kuma ya alwala ne dole sai sun yi alwala ala kulli hal wannan hadisin daga cikin ne za mu mutar da alwala cikin sunna abu da wani kadan na kuce ba bin sa'id wa khalaf bin hisham kuce ba bin sa'id ya wuce mutane a isnadin ya wuce وخلف بن هشام شكما تقالي بن مسلم ده أبو داود أسكرمي وحديثي المقوي كده سوى سوى كده حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم سوى كده عبد الله بن يحيى التوأم بس نبغي سوى yace ha kai mai magana da mai da tawa yace ha yace wa haddathana abu bin auni qala akhbarana abu yaqub at-tawa abu yaqub at-tawa mai shi a can abu da ya kawo shi da suna ne da sunan mahaifi ne da nisba ce nan kuma ya kawo shi da kuka ce da nisba ce kuma wannan shi a dalilin da yasa abu da ku yi amana ta malaman hadisi ya kawo tahwil sanad wai da mutane guda uku ko ba bin sa'id da Khalid bin Hisham da na Islami na biyo cha ta sunan Abu Ja'far an kuma shi guda suka rawaito in wannan suka kamar da ta ya ya ya yi isnadi ko ne daban amma in isnadi ko ne daban to ne ya kawo ko wani da ya tashi ban labari wai da guda su tashi bin labarin malamin su sun kira shi da sunan shi ne Abdullahi bin Yahya at-Tawqam wannan malamin nan guda ne ko ba shi da sai da Khalid bin Hisham shi kuma malami na daya Amr bin Awn lokacin da tashi bin labarin bai ce bai tashi da sunan bai ce mai Abdullahi bin Yahya at-Tawqam sai ce mai ya Abu Yaqub at-Tawqam wannan da ya tsaya da sunan guda ala kulli halin Abdullah ibn Yahya Tawam shine Abu Yaqub Tawam ba ibn ne Abu Dawud ya wuce mai hadisi da Ibn Majah saboda haka yi duk gare shi kuma da wanda aka gare shi da kuma shi ke shi ne kuma shi ne illa shi ne illa wannan hadisi yace ana Abdullah ibn Abi Mulaika Abdullah ibn Abi Mulaika sai Abdullah ibn Ubaydillah ibn ibn Abi Mulaika abin nan ne tabi'i ne karamin wani jira ce bai kowa da kuma zaɓi sun fi samu yau ta shi kuma ya karɓo an ɗin daga uwa ta yi uwa ta sunan ta nuna ita kuma babbar ta ce babbar ta shi kun ga ƙaramin ta ne ya yi tafe guda uku kawai kuma babbar ta ta ake manyan tafe cikin su da aisha bai zama a ranar ba ta ake amma ɗan da ya ce ƙaramin ta ne a samun sun ta sun abu dawud ne ya wata hadisi da kuma ibn majah amma ibn majah ne ya ana isha ummu mu'minina radiyallahu anha wa radiyallahu باب الاستنجاء بالماء حدثنا ولد وفيا عن خالد يعني الواسطي عن خالد يعني عن الخطاء عن عطاء بن عن عطاء بن أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سائلا ومعه رجال معه امرأة وهو أفضل الناس ووضع عند الكبرى وبدا عليها وبدا عليها ورأيت جاء المرأة yau abu daure kamuna babu istinja'i bil bilma babi wanda zai muna magana da tsarki da ruwa wancan babi da muka ta farko tsarki da ya dutse ko wannan kuma tsarki da ruwa ya kawo mana hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakhala hajatan wa ma'ahu gulam a duk alaihi wasallam ya shiga wani danga ta gona tare da shi akwai wani yaro ma'ahu ne ba'a a da shi akwai butar ruwa wa huwa asgaruna wannan yaro shi ne karamin wata ta ce ma'ahu gulamun ibn hajar ya ta kai yace ga zahiri wannan yaro shi ne abdullahi bin mas'ud Dalilin ko shi ne imam bukhari a cikin kuntuna wannan wannan hadisi a cikin sayyid bukhari imam bukhari ka sai kawo wannan hadisin sai da ya kawo magana cewa ai ku na alai wa sahibul kaza wa kaza sahibul na alai wa sahibul musada abdullahi bin mas'ud shi ce sahibul na alai sai kawo wannan hadisin sai imam bukhari ya kawo wannan hadisin ibn hajar sai ce wannan shi ke nuna cewa wannan yaron da aka tare da shi da tare da ana wanda shi ka tare da kansa sallan shi ne abdullahi bin mas'ud amma kuma abin da zai shi tare da yayi shine cewa ko asgaruna shine mafi karanta abdullahi bin mas'ud ya fi ya fi an ina ba da kun gani to ya bai yiwa a ta ce ya ce ma ba da masu ruwan a su gano na shi yafi yafi yafi mu gaba a karami saboda haka dai wannan wannan yaron hayar ne ba a san kowa ne ba amma ya ce daga cikin sabon da Allah ya sa ya san ne a gani sai ah, ya ce wa ba su gano na fa wa ba'a ta inda sidra da yaro ya shiga sai aka wannan butan inda ake yadda da yana cikin wannan wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani kewaye da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga faka ba hajata lokacin da annabi ya gama abin da yake gama biyan bukatar shi faka raja alaina sai fito muna ko kaje sanja bil mali ko da yanzu mu ya gani tsaki da ruwa wannan shi ana tsaki da ruwa sai da abu da ya kawo nan cikin malamai na farko akwai wanda suka ce ba tsaki da ruwa dan ne kina ba sama ka dole da kake tsaki da ruci amma dan ne ba tsaki da ruwa kun fahimta ko domin kuwa mafi yawan hadisan ma Allah dukkanin su bai tsaki da da dutse ne umurni sai ya wuce hadisi wace ko zai umurni sai umurni da aka da dutse da aka tambaye da ne aka tsaki sai ce da dutse saboda haka kuma mafi yawan duk sabon da suka raka shi su da an muka fara karatun wannan kitabin ya ga ya tsaki sai a ce da dutse saboda haka aka samu cikin sabon masu Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna a nan ne ba ta kida ba ta kida wa cikin su akwai bude bitin da an kuma ta hadisi ne ce gare shi yace idan la ilaha illa yadi in ni zai da ruwa kai mai saki da ruwa da na ci gaba da wari domin mun sai saki da ruwa zai taba zai taba bayan gari da da hannun shi saban ne rubutu wanda bai bai taba shi mamaki ce ake da ake da tsaki da ruwa haka na karbo daga Abdullahi bin Umar shi ma na ya wato gari shi ya ce Abdullahi bin Umar bai tsaki da ruwa haka na abdullahi bin zubair ya ce ma kunna na faru ce muna tsaki da ruwa ba lokacin da zuwa sana haka na an tabbe sai bin musayi cikin ayi sai bin musayyib ya ce ba za a yi kuma ne sa ya ce wannan ta kai a kai tsaki da da ruwa wajen kun da yawa cikin masu da suka ce san suna kallata suna kyamar sai tsaki da ruwa to ma ala kullu da suna gaya an samu ingantacce da annabi suna alaihi wasallam ya yi tsaki da ruwa wani hujja ta ga ta kawo ko kuma yana da gare shi cewa ana yin lalle ana yi da ruwa a wannan lokacin akwai kusura zai rike kusura da akwai ruwa da tsawon kuru ba mutane daji kuma suke zuwa kamar da muka ta farko suke zuwa kuma daji suke zuwa sai ga wanda na daji ta ce kila rijiya tana karshen gari nan inda ake zuwa yana nan karshen gari sai ya ji ya ɗebo ruwa ya ta aikin wahala ne kawai da gaske sannan dai kuma kafin zuwa musulunci ba ba ta bai da ruwa ba abinda suke yi da dutse suke yi saboda haka sai akwai tafi akan cewa kamar da dutse kawai ake yi ba in ruwa dushi abu mai kawo wannan hadisin yana kawo da cewa ya fi inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa fa yana yi yana yin ruwa a ibada sun yace ta bin bin usman al ne musulmi yana hadisi ya ne da muke inda abu da ruwa da kuma imamu imamu sai ce ba yace ya an alwasiti na ga yau duk lokacin da kuka ga an khalid ya an alwasiti wannan ba daga dalibi ne bane wannan ya an alwasiti daga Abu Dawud ne ko kuma wanda ya rawai ko rubuta ba ya ce Abu Dawud mutum ba zai rubuta hadisi daga malami ne ba ce mai ya an alwasiti in ji ko dai fadi suna ne dai ba suna ne da nasu ba dai ah, Khalid bin Abdullahi alwasiti ne a ne a sabu cikin sun wajo an khalid yani al-hazza shi ma wannan sun ce ba da wannan khalid bane ba shi yace mai al-hazza ba in ma dai kasance wahabi ne bakiya ko abu dawuda ko wanda aka san abu dawuda ana ce mai khalid bin mihran al-hazza al-hazza mai takalmi amma shi ba takalmi yake da ba zama yake wurin mai takalmi me yake zama ne zama in kawo sai ce ita da irin kaza ime irin kaza ime irin kaza ta nuna mai al-hazza cewa ya mai da shi ne mai yin mai takalmi hajji mai muka shi ma ta kariya ta kutubu sita sun wato mai hadisi ana ba a dini abi mai mun tabi ne suka a sa kutubu sita sun wato mai hadisi sun wato mai hadisi illa tirmidhi ma wato mai ne kawai bai mai riwaya ba an abu shi ne wuce mu wanda ya fi kowa ruwaito cikin tabaka ta farko shi wanda sun fi kowa yawan ruwaito hadisi daga abu huraira amma kuma ba shi ne cikin wanda tabaka ta farko wanda suke su ne daga abu huraira wajen yawan wata hadisi su ne na farko farko da sun fi kowa yawan wata hadisi yana da biyar da uku daga abu huraira amma irin sa ibn musayyib sun fi shi kuma ga abu ga abu huraira radiyallahu anhu ɗaya daga cikin mafi yawan ruwaito a وسمع الكذب من الله عليه وسلم والمخبرون في رواية الأثر وهو يزيد الامم عمر أبو أنس والوقت المبرئ آه، وجده مدرج النبي. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن شهاب عن يونس بن عالم عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل الكفار من الرجال يحبون أن يتطهروا من الرجال يحبون أن يتطهروا قال أن يستنجون بالماء ونزلت فيه هذه الآية الله يجبنا يقول أنا بن مالك بن مالك ثاني الله رضي الله عنه وأرضاه فأختم النبي وأشهد أن لا إله إلا الله أبو داود يقول تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل القبى cewa wannan aya ta sauka daga mutanen ga mutanen Kuba an ci Allah ce fi rijalu yuhibbuna an yataharu a Kuba akwai mutanen da suke so su samu tsaki har ala kanu sanjuna bil ma da su kasance suna yin tsaki da ruwa wato su so ba annabi ya ga ba ce ya da ya fara Allah ya yabe ku wata na sai ina magana game da masallaci amma da kai kai sai ke yi mutane sai ce bi ne mujahid da shi kuna yin fahawa ya kana zai da tabe su ita mai Allah da yake bi da cewa kuna son ku zama masu tsarki su ga da su sai da ruwa suke yin tsarki wannan yana cewa sauran jama'a duka da da da zuciya suke yi saboda su sai da ruwa Allah ya ya ya ya su kuma wannan shi ke nuna cewa kun har yanzu da ne babu wani umumi na ayi da da ruwa mai da wani shi ne da kan kashe umarni da ayyukan da mutu sannan an ka tambaye shi da ce ayyukan mutu na sai a wani cewa ya yi kuma wannan cewa ya yi daga anas da ya anas ne kuma ba su shiga suka gani ba kun ga inda zai shi wannan suka yi da su ba su shiga suka gani ba ya yi ya yi da shi ce wannan ne ba sai dai ba da wani su yi ba sannan nan wasu suka suka yi wani aiki a nan suka tambaye suka ce ne amma kuma wannan ko shi kun jari Allah ba zai yi su ba akan yin wani abu wanda yake ba a kwarai ba ne kuma nan ne annabi sallallahu alaihi ya fara sauka kuma nan ne aka masallaci da ya yi jara da makka zuwa madina sauka masallacin ya yi gina masallaci ne fara sauka kuma Allah subhanahu wataala ya yi da mutane ko ba su zuwa Madina a min min yin yin haka ibadin ka Allah subhanahu wataala ya awwala wa mutane Makka muhajiru da suka yi jira daga Makka kuma Madina da suna Makka ga suka kakin Kaaba suna tawafi suna kuma suna kuma yanzu an yi hijira kuma Madina babu kakin Kaaba babu kuma sai Allah ya sauka za musu da kuma sai da musan sai ce duk wanda ya arwala da gida na ya tafi masallacin ku ya yi sallah zai samu ladan wanda ya kura kuma a ku za musu ce kun da ta tsare musu a haka da kuma wannan hadisi ce ku ce yi ba shi wata yi abubuwan da suke tafiya sai abin da ce wanda ya arwala da gida na domin ana yawan labarin masu zuwa kuma masallaci guda cikin masallaci guda ko zai kai a guda da masallaci kuma kuma kai da ta kai da ko zai zuwa ga kai daga cikin wanda yayi a wala da gidan ne ne kuma ba ta daga ne ko zuwa masallaci kuma a gidan ba ya ta mutum da shi daga kawai da gida da kuma ya kai masallaci ko kuma ne sannan a sai kai ta masallacin madina shan kai da gawa da kai fata sai ka ta wala da masallaci kuma ta kai kai da ta kai da kai da wannan ne da da wannan hadisi ya nuna ko cewa lalle lalle ana yin sarki da ana yin sarki da ruwa da yaki da su mara sun mara sun da nasu bayan yau wanda suke ruwa da jinsu an hana a yi tsakiya a cikin annabi ko da za ku tsakiya a cikin mutane ke ruwa a cikin mutane saboda ta sai ku ci kada a yi a hana a yi da na da na Ini adalah itu adalah Muhammad bin Salah bin Kuwait Abu Kuwait Muhammad bin Salah bin Kuwait Abu Kuwait Abu Kuwait Masulullah Abu Kuwait Abu Kuwait Siapa saja orang yang a sai ya abu abu mai masu yawan ruwa ya wasu cikin wanda sai a yi akwai ɗaya cikin ma ke yau yana da shi kuma ba yau ne amma wanda a nan buɗe ne ma ta yi amma ita da abu kuwa ya cikin ruwa cikin mutum cikin yawan ma ta fi ne ala a cikin kuwa ya fi shahara da sun ya dai abu kuwa ya ce a kawai na mu'awiyar bin hisham mu'awiyar bin hisham su rukun ne بخاري أبو جماعة شعر بن مفرد مسلم أصحاب السنن الأربعة أن يونس بن الحارث شكما ضعيف إليه أما حديث على شواهد wanda sun hada su suna da shi za a amfani da shi mun kada wannan isnadin yana da iskali wanda yayin magana shi kan ya ce min isnadin yana da hadisi wace ne asa inda cikin sai shi mai bayani ce ma yake isnadin da batsala ba ba cikin ba kuma na ga maka shi abin da yake da albani ne ne zai ne sahihul isnad wace na gaya muku da ya kasance cewa wayannan suratul arba jiba sai da sauri sai kasance ya kawo mai ya diba ya gaya da shi sahifa sai ya sa sahifa in ya gaba da shi sai ta ji da ya ne sai ba isnad sai diba sai ga isnad ya kasance da sai isnad zai ya ne kasance sahihul isnad ba sahihi bane ne ta ce amma a koli zari da fish shi inganci kwarai da gaske ya ta ya ya saba mai ya ce kaza za a yi ba kaza za a yi ba ko ga mu ce wannan mai na shazina wa bi shi ma ya fara kuma ko ko wai da haja wal mashkur to da kike mun ce wannan wancan ni ingantacce ce amma sha zina to ka wannan imanin shi ma yana da matsala kuma da kan ya inganta da haka sai kuma ya so ka kaya cewa kunna nubbi wal injarata bil ma muna zubar ruwa bayan mun sa zuciya ba dole da zaka yi ta ce ba ta inganta ba mun shi Usman da su ga cewa yana cikin zuciya ya kan ce amfani da ruwa ya amfani da zuciya wasu kace yana halatta tsara wankewa ne amma dai muka ji ba da kuma zama da kuma dukkan su kuma da zuciya kuma da ruwa wannan hadisin da haka ruwaito cewa sun hada guda biyu bai inganta annabi bai inganta ba ko in kana akwai malaman da ke da ra'ayin a haɗa amma da bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ko sallallahu alaihi kun ga bai da sallallahu Ibrahim bin Ali mai muna suka ne ah, Ibrahim bin Ali mai muna majhuli ne majhuli ne Abu Dawud ya wuce mai hadisi da Ibn Majah yana cikin illan isnadin kuma illan ce mun kanta sa isnadin da ya wuce a kuma da wata da shafayin da wuce ko wanda ke zarwanin samara da yana su suka bashi yin kuma shi ne zarwanin samara wanda ya fi kawai tuwa ne daga kuma da ta ne da mutum da su ne ba babu wani da dukiya da kuma da wani da mutum da حدثنا ابراهيم na خالد قال حدثنا احمد بن عادل قال حدثنا شريف حار وحدثنا محمد بن عبد الله يعني المحرم حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع بن شريف عن ابراهيم بن اسماعيل عن المغيره عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى الخلاء اتيته بماء فيه ثور او ركوه او ركوه فلا تنجرى قال أبو داود في حديث وكيع ثم من أخرجه على عمر ثم عليه بأبي لا يعلم قال أبو داود وحديث لا أكثر تعالى وما أبو داود يكمل بعد من قبل باب الذي يدخل يده بالأرض إذا استهجر babu da ke rajulun yusayru bil asli masdariya babu in zai muna magana game da mutum ba in yi ya yi in yayi tsakilarwa ba hannu zai yi wani ba sai ka muna ya tuko ya da mutum asli masdariya idan ya yi ya yi ya yi rawa sai sa hannu ya kasar sai wani kun ga abin da ya tuko wani zai tuka sai shi da guda mai bayan ka kawo babin da ke magana game da tsarki da ruwa sai ka muna babin cewa shi abu da ya tuka sai da shi ruwan hannun zai taba kasance abu da ya kama na jasa bin rayuwa da ya bawa an yake cewa kayan da nisa sallallahu alaihi wa sallam za a tsara sala annabi sallallahu alaihi ya kasance dan yanzu goyon bayan gari a sai ki bi ma'in fi saurin auratuwa sai ya zo mai da ruwa cikin tau auratuwa ta karshe kwana biyu na taruwa wannan sunan mai da muke da afushi da da tasa da falo da roba da waye kuma ne biyu wanda da ba ke amfani su ko ke a a yi fatan ja sai ya karfi ala abu dawud fi in ba isnadin isnadin mutum ya kawo ya kawo isnadin ya kawo isnadin bin cikin isnadin masara da isnadin da sai ga kasa ya buga hannu ga kasa shi hannu ga kasa sannan ya zo mai da wata ƙwarya guda ya yi alwala domin da ya yi sarki da waccan a gan ruwan kuma ya wanke hannu da ruwan za su ƙare ne za ta sai zo mai da ta biyu sai ya yi alwala da ta biyu wannan isnadin yin karanta isnadin ta ga zama abin da zai kara ita ita da sa ibrahim bin khalid kare abu dawud da ibn majah sun mai riwaya da hadisi قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا شريك وهذا لفظ abu dawud yace aswad ya roƙi shi daga shari'a wannan lafzin da zan kawo wa lafzin aswad ne wajen lafzin aswad ne ya kawo da ƙarshe sai kawo magana lafzin lafzin shari'a ah, shari'a bin abdullahi na lafzin wace ah, da ya roƙi daga shari'a shari'a bin abdullahi al-nasa'i suka ne surukun ne musulmi ya roƙi ne su hadisi surukun yuqtiru ah, yana kuskure musulmi ya roƙi ne hadisi da kuma a asabu sunan al-arba yace ha ya canza isnadi kenan yace wa hadithna Muhammad bin Abdullah ya Muhammad bin Abdullah ya tsari a Dawud da Nasa'i sun rawaito da hadisi Imam Ibn al-Makhzumi kenan ga yace nan al-Mukhallaf yace hadithna wa fi ayyuha an Ibrahim wa fi bin jara ya shawo sai ka ya sha shawo shi mahaifar da yawa a kan tutu da shirin hadisi an shawiyi shi ne wancan sharik ɗin sharik bin Abdullah bin Nasar an Ibrahim bin Jarir Ibrahim bin Jarir Ibrahim bin Jarir bin Abdullah bin Jarir suka ne shi ma da uku da sa'i su duk ne a guda da sa'i ne kuma su mutum ya ce ce an jira wannan ƙari ne kuna shi ko ƙari ne babu an jira ciki ya samu ne ga wanda sun rubuta abu da uku daga baya domin cewa wannan Ibrahim bin Jarir yana yi wa ruwaya ne daga Abu Zu'a babu wani mai sunan jira a wannan tabaka da nan da su saboda haka kuma suka ce suka ce wannan hadisin a ibrahim bin jairu ya zuwa ko shi ne daga ayyuka sai daga mutiya ya kuma mai tsari kuma cewa ba cikin israeli yake ba mana kawai ne daga waɗanda sun ka rubuta sun san da ba hoto kwafi ake ba hoto kwafi ake ko ya fito suna da rubuta ya fito daidai sai sun da ake wanda yi a rubuta ba mamaki za a samu wani kuskure kayan wani abu da rage wani abu amma kuma ya samu da malama hadisi sun sa ba kuga wani ya wato shi ba wani ya wato wani ya wato sai a jima ba sai a gaida yake ba za a yi wannan wannan kuskure kuskure da aka samu cikin wannan wannan islami ana ji zora bin samun bin jarir kuka ne a sabu su suka mai zuwa jabi ne an yi labarin da sunan wasu abdullahi wasu ce wasu suna da bande amma dai abu zura shi fi shahara shi fi shahara da shi ana da wayar sa da ruwa wa hadi sai sai abu ya kawo hadisin waki in yace yace hadisin waki shi ya fi cewa da ya buɗe hannu da kasa sai ce wa hadith aswad bin amir atam amma hadisin na aswad bin amir shi yafi tsawo wajen da zaka ga su duka hadisin wancan na farko shi yafi wannan na wace tsawo amma cikin hadisin wace an ga mace annabi ya shi kana da wani ya ya yi ya shi kana da wani bayan ya fito ya ci da a ah, insha Allah ya zama kuskure da ake yi kuma ya shafi cikin littattafan da shafi shi cikin littattafan da yau da ƙarfi a wani zaman da kuma ya ƙarfi wani gida ya samu tabo a wani zaman yau ya kuma a wani a yaya rama da gina a cikin ƙarfina wanda suke ƙarfi da shi a jari a Najeriya kuma ya tabbata cikin wani cikin mutum muna buƙatar wani a cikin da shi musamman ma littattafan da a cikin magatabar matsalacin Madina da yawa wallahi ba ba kai aiki ba ki gaskiya ki ba da yawa in ka shi kana bukatar ta inda ka kake so ba kai so ka tambaye shi ko za ka shi nan da wani ka tambaye shi na tsaye da za ka ci shi da shi saboda ya kuma sakin da wajen mai kwamfuta da kwamfuta ya buga ya ta da buga ya ci shi kuma da ma kai su zaka da wani sai ba kai da kira da zaki da zaki da zaki ina ganin zan ba zan ba shi minti minti da da yi da wani Muhammad Sani ya zo daga Jos, MSC da ya kawo shi sai ga cewa kamata ya zo yana da shi mutane da kuma. Kayan ya zo ne da wani barku suna a ɗaɗɗe a suna da hausa da rubuta su a kwafi da mai fasuwa ba da kwafi ya a dawo da'awa mai so sai ya yi wani kwafi lalle abubuwa ne masu faɗi da kwarai da gaske wani hukunci bukaci da sani wani tambaya goma sha ɗaya ko fiye game da a da istikhara. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina farin cikin abuwa da wani musulmi a cikin sakamako a wannan majalisi da ake da kuma da Allah ya sallallahu alaihi wa sallam. Bakan Allah ko jin sarki ya dace da ku gaba daya zuwa ga abin da yake so yake لا شك karatun hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne babban hanyar da mutum zai kasance tare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah madaukakin sarki ya mana Qur'ani ko suratul Ahzab sai da qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم fi da ba aka ɗaya shi kenan tun daga saman kai har ƙasan shi komai da komai na shi da abin kwaikwayo mai gare mu ga dai misali yanzu babba yanzu an karanta mana lai har bayan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka dafa mana me ka haka dan mu kwaikwayo da shi da wannan mushrikai suke ce musulmanul farinci لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة hakika kuma zan ku ba sallallahu alaihi wasallam ya karanta da komai da komai har shiga bayan gida ce na shakka nan sallallahu alaihi wasallam ya fara da mu shiga bayan gida to kada in har shiga bayan gida an karanta da mu yadda mutum zai yi hijari da mutum zai yi ijmani to ta shiga ba shi fitar janna cin abinci ba kwanciya ta shiga gida fita shiga kasuwa yadda za ka yi kasuwanci yadda za ka yi sallah duk abin da kake bukata kenan la shakka yana nan a dawwane a cikin sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don abin da ake bukata dama wajen karatun hadisi shine aiki da abin da mutum ya karanta قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هذا الاتباع biyayya duk abin da ka samu a musulunci ko dalili duk abin da za ka kawo ina dalilin ka duk abin ina wa ya fada a ina aka rawaito daga wannan kenan hanyar ce gaskiya da Allah ba mutum sai da ta ku wajen a karantar da ku hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fatan Allah ba mutum sai da ta ku gaba daya kuma Allah ba mutum sai sai ya albarka wannan majalisi sannan kuma da ya kasance masu ko Allah ba mutum sai na ku bukatun ku Allah ba mutum sai ka ku rayuwar ku ku ku fatan Allah ba mutum sai ne ke roƙo